بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملتزام وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقوق وتنزل قادة هجرا من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دقري هدو دا أربعين ديدي yayin daidai da 27 25 ga watan bakwai shekara 2019 a wannan masallaci masjidu ahalin baiti was sahaba a wannan layi na hausawa a cikin wannan gari namu na kaduna a bayan tsawon shekaru masu yawa da muka dakatar da karatu a wannan masallaci daga bayan sallar nan muka tunanin cewa lallai ya kamata mu dawo da wannan karatu bayan darasi tara da muka yi a jere a cikin littafin a akamu siyamun sittin min shawwal to daga nan muka ce insha Allah za mu dora mu ci gaba da karatu ba za mu sake yin ci karatun ba la'akari da muna cikin watan zulqa'ada yanzu daga nan sai zulhijja daga nan sai watan almuharram watan almuharram yana ɗaya daga cikin wata da 'yan shi'a suke bada koli kuma kamar yadda za ku gani shi malam mai littafi ya faɗi cewa yana daga cikin masail da da yawa daga cikin malaman sunna ba su bashi kulawa ba banda mun bude wannan kofa hatta wajen debate da su akan waye kashe Hussaini fi da kai da yawa daga cikin mutanen mahallin sunna suna jin tsoron tattauna matsalar kisan al-Imam an gane don haka wannan littafi ne da yake dauke da shafi 129 wanda suke son littafin mun dora akan shafin mu na sahabatul kiram ko sannan akwai shafin mu na facebook duk wanda ke shi zai iya shiga ko yanzu da laudin din littafin ya sauke wanda kuma suke son irin wannan bugun a hannun sahabatul kiram wannan mu'assasa wanda kuma suke son irin wannan bugun da ke hannunmu gashi shafi a irin wannan bugun kamar haka an gane to a za su iya ba da kamar na ganin naira 700 zuwa 800 a yau musu shi a haka wannan inda za mu samu adadi na mutane da za su siya da yawa tunda sun sa hukukun taba a gairin haku haƙƙin buga littafin saboda muhimmancin matsalolin da aka tattauna a ciki ba su sanya ƙa'ida ba cewa duk wanda ma zai iya buga littafin ya yada a duniya ko ba abu da take da haka inda za mu samu adadi na waɗanda za su siya da yawa ko wani mutum ya ɗauke na ginoyi sai a sahabatul kiram za ta iya bugo littafin tun da wani lokaci za a buga littafi adadin da yawan da za a buga shi ke sa a samu sauƙi gurin buga littafin an gani amma ba za mu cire kuɗin mu saka ba in muka tabbatar da cewa ba riba za a samu ko ko duk wanda ya damu da karatun ya je ya bugu ko kuma ya sauke a intanetin da a kunshi ko kuwa sunan wannan littafi man qatala al-husaina radiyallahu anhu wa ya kashe al-imam husaini bi kalam abdul aziz abdullah bin abdul aziz wannan shine at-taba'a as-thaniya darul amal al-qahira wanda suka buga huququt taba'a ghayr mahfuz malan ya fara yake cewa bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala nahmaduhu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya cancanta a gode masa saboda zarfu makan da zaman Allah subhanahu wa ta'ala ake gode masa duniya da lahira lahu alhamdu fil ula wal akhirah Allah shi yake da godiya duniya da lahira sannan shi yake da godiya sama da ƙasa lahul hamdu fis samawati wal ardi shi yake da godiya sama da ƙasa da ka duk wani wanda za a gode ma idan yi abu to godiyar da za a yi masa juzu'iyya ce amma Allah shi yake da godiya mutlaka wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah Allah ka taimake mu wa nastaghfiruhu muna neman gafaran Allah subhanahu wata'ala da ista'ana da istighfara alifun da sinun da ta'ul da suka shiga ciki na talab ne wannan fi'ilin istafa'ala idan ya zo yana ɗaukar ma'ana ta kai wajen guda goma a wajen malaman lugha shi yasa karka ɗauka cewa duk sanda kaga istafa'ala ya dullu ala talab wani lokaci yakan zo ma dan ya nuni akan mubalaga wa udu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kawukan mu saboda malamai sun ce rai ta kasu gida uku akwai annafsin lawama akwai al'ammara bisu'i sannan akwai annafsul mutuma'inna wa min sayyi'ati a'malina da kuma aikin mu mara kyau man yahdihillahu dan mutumin da Allah ya nuna masa hanyar shirya ya kama ta ya rike fala dilla lahu babu wanda ya batar da shi wa man yudlil wanda Allah ta'ala ya nuna masa hanyar shirya yace ba zai bi ta ba fala ya lahu babu wanda ya isa shiryar da shi da akwai ya samu dawa Allah yake wa amma samu da fahadainahu amma fastahabbu al'ama ala al-huda mun ce masa ga hanyar shirya da suka ce ba sa san shirya bata suke so ya za ka yi da su ba yadda za ka yi da su da haka shi yasa dan adam Allah ya ce inna hadainahu sabila In imma shakiran wa imma kafura eh sannan Allah ta'ala ya faɗi cewa wa hadainahum najdain mun shiryar da shi mun nuna masa ga tudu guda biyu tudu na alheri da kuma tudu na sharri wa ashhadu ina shaida cewa Allah ilaha illallah babu wanda ya cancanta a bauta mata da gaskiya in ba Allah ba kuma wahadahu Allah shi shi kadai yake wahadaniyarsa kuma wahadaniya ce wacce la saniya laha domin ana cewa wahid a ce sani a ce salis amma wahadaniyar Allah da zaka ji a ƙur'ani yana cewa ilahukum ilahu wahidu Ya ce haza balagun lin-nas wal yunzaru bi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid to Wahadaniya ce shi wacce la saniya laha sa an baka gane haka ba sai ya faɗa maka a wani wajen yace qul huwallahu ahad Ka ce Allah shi ne ahad shi wahadaniya sa wahadaniya ce wacce la saniya laha shi sa duk wata awwaliya an san san da ta fara amma shi Allah shine wanda farkonsa ba ta da farko subhanahu wa ta'ala shi yasa yake faɗa cewa wato huwal awwal sannan kuma shine al'akhiru alladhi laysa ba'dahu shay'un da yana shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma wahadahu Allah shi shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya الذي خلق المو... الذي خلق السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واشهد ina shaida cewa ان محمدا عبده rasulu? Lallai annabi muhammad bawan allah ne kuma manzon allah ne sallallahu alaihi wa wa sallama a nan wajen ne malamai suka ce kuskure ne mutum ya zo wajen kutubatul hajja idan ya sa nunun ya ce inna alhamdulillahi نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا توكد كذونا كتي ونشهد سيريك تي وأشهد سوى وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أودا شيدا كقدر بكسن قوى الدنيا من دكان كسن dan abin da ka sani a zuciyarka kake ba da shaida ba shi bane a zuciyar wani don ka kakka wakilci wani wajen ba da shaida ka ce wa na sharu shi yasa ko a wajen kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu mi ake cewa ashhadu ko nashhadu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka an gane a cikin wannan kalma ta abduhu wa rasuluhu akwai mai da martani ga bangarori guda biyu bangare na abduhu yana mai da martani ga wanda za su ɗauki haƙƙin da ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙin da yake ba na ba ne na Allah ne su ba shi duk yadda kaga annabi yana da matsayi a wajen Allah ta wannan bata cire shi na alaƙa daga barin cewa shi bawa bane na Allah a'a yana nan a matsayinsa na bawa Allah da haka alaƙa tsakanin Allah da annabi alaƙa ce ta alkhaliqu da al shi Allah shi shine kulillahu khali'u kulli shay'in wa huwa al-wahid al shi kuma annabi yana daga cikin al-makhluq abinda Allah ya halitta amma a cikin halittar Allah shine wanda yafi kowa daraja a wajen Allah shi yasa kake ganin alfazazi da ya zo cikin ishiriniya yake cewa wahal ba da ba'da masarahu limaulahu gayatu yanzu bayan tafiyar dala da Allah ya sa aka yi da annabi aka tafi da shi wajen shi akwai wata daraja ta kololuwa da annabi yake nema a wajen Allah sai ya ce to kakka da an ce an tafi da shi wajen Allah ka ɗauka ya cancanci wani haƙƙi na Allah sai sauri ya ce huwal abdu haƙƙan shi da kake gani bawa ne na Allah ƙarrabat ko ina ya kulawa ce ta Allah ta sa samu wannan matsayin da haka Allah ya ta faɗa masa wannan a Qur'ani cewa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا سبحان الذي أثر بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أليس الله بكاف عبده فأوها إلى عبده ما أوها هو الذي ينزل على عبده آيات بينات وأنه لما قام عبد الله أرأيت الذي ينهى عبدا يا صلى ذاك أنب علاقة كان صدى الله علاقة تشيبا وأن الله ني الله كما شيني مهل تنسى ذاك وأن كشيدي ني da ahir da jan kunne ga wanda za su ɗauki haƙƙin Allah su ba annabi da ko mashirmantan da ba su karatu ba san Allah ba sai ka ji suna cewa alaka tsakanin Allah da annabi kamar Hassan da Husaini wallahi tallai saboda haka mutane su kiyaye Allah a kiyaye Allah da haka san annabi reshe ne na san Allah amma san Allah shine asali shi yasa mu ga a cikin suratul baqara da ya gama faɗa cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إنفع أحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون da ya gama sai ce amma wa minan nasi man yattakhid min dunillahi andada yuhibbunahum sai ce walladina amanu ashadd hubban lillahi wayanda suke masu imani sun fi kusan Allah sama da kowa da aka san Allah shine asali duk wanda ba Allah ba to san shi ne na san Allah saboda Allah ya fi haƙƙi akan kowa sama da duk wani wanda ka sani wanda ba shi ba shi yasa da mu ka bin malik lokacin da aka zo masa da labarin cewa an karɓi tubarsa sai dai tambayi annabi ya ce daga gurinka ko daga wajen Allah annabi ya ce daga wajen Allah ne saboda ai ya san akwai mutanen da suka zo suka kawo uzurin annabi ya karɓa sai ya halittu na billahi lakum idan qalawtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijis wa ma'awahum jahannamu jaza'an bima kanu yaksibun يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنه إن إن كن يدد سؤال لا يرضى عن القوم الفاسقين با يدد با الله يدد متاني ainihin wato fasikai sannan a cikin kalman wa rasuluhu akwai mai da martani shi kuma ga wanda za su yi jafa'i su yadda da shi a matsayin sa na dan sako wadan Allah da haka ba za a samu an rasulu ba sai ya hada abu hudu dole sai an samu al mursil wanda ya aiko ismu fa'il na arsala sannan al-mursal wanda aka aiko shine ar-rasul shi kuma ar-rasul shine al-muballighu kalamu wanda yake isar da magana wanda ya aiko shi sannan sai an samu risalar da aka aiko shi da ita shi kuma an aiko shi da alqur'ani da sunna wa anzalallahu ilaykal kitaba wal hikma sannan sai an samu wajen wa aka tura shi wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira da shine malam yake ta ya ayyuhan amanu ya ku inda kuke da imani ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah matakar jin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kada wanda ya kuskure ya mutu fati yana kan tafarki na musulunci ya ayyuhan ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu ku ji tsoron rabbakum alladhi khalaqakum ubangijin ku wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga rai kwaya daya wa khalaqa sannan ya halitta min ha daga wannan rankwaya daya ya halitta zaujaha matar shi wa basta Allah ya yada min huwa daga waɗannan guda biyu rijalan maza kasiran da yawa wani sa'an tun da an maimaita kasiran ba an ci wani sa'an kasira da mata da yawa wattaqullaha ku tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke tambaye junan ku da shi akan abu a ce wa na kai abu dan Allah wa na ka bari dan Allah sannan wal arham ku duk kuma tsoron yanke zumunci da haka za mu ga cewa arrahimu mahaifa jam'insa shi ma arham ne huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha kaga al arham jam'i ne na arrahim mahaifa sannan haka zumunci ma shi ma al arham me alakar wannan da wancan a nan wajen yanzu duk cikin mu duk wanda ya auri mata zaka ga shi ya je ya zabo ta kuma yau in wani abu ya faru za a iya kattala yi amma duk wanda yake da wa kokari a nan wajen ba shi ya tsara ba wane ya zama wani shi ko wane ya zama kane shi Allah ne ya tsara haka kuma ila yawmil qiyamati baka isa ka yanke wannan alaƙar ba shi yasa Allah sai yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wannan abin da Allah ya sanya wanda ba mahalukin da isa yanke shi Allah sai ce wal arham ku duk tsoron yanke wannan alaƙar sai yake cewa inna allaha kana alaikum raqiba Allah ya kasance mai kiyayewa akan ku akan duk abin da kuke yi ya ayyuhal amanu ya ku wanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi maganar da ta dace yuslih lakum a'malakum Allah sai ya gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda yabi manzon Allah yabi Allah yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faƙar faza to ya rabauta fawzan azima rabauta mai girman gasken gaske malam ce amma da bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullahi zancen da yafi kowane zance zama gaskiya a duniya shine maganan Allah subhanahu wata'ala الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن hadisa sannan الله حديثا سنن ومن أصدق من wa إلى وخير الهدي shiriyar da tafi kowace shiriya ita ce hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce shiriyar annabi muhammad wa sharrul umuri wa sharrul umuri mafi sharrin al'amara su ne ha abubuwan da aka kirkiro wa kullu bid'a duk kuma abin da aka kirkiro bid'a ne wa kullu bid'atin duk wata bid'a fata ce wa kullu dalalatin kuma karshen bid'a wuta take kai mutane Allah ya kiyaye da haka haka nan ne zaka zo suna ta tawili a ce kullu akwai gujiriya akwai kullu hadda kullu ciya ma da akwai hadda kullu kullu ciya ma da akwai an gani shi yasa shehu ibrahim ya sa a littafin tafsiratul anam fi anna al ilmi huwa al-imam shafi bi da rabi ya dauka yana magana cewa ba wata bid'a mai kyau duk bid'a bata ce yace saboda haka kullu tana nan a babinta har ma yayi tahaddi yace duk wanda ya isa yake ganin cewa akwai wata bid'a mai kyau to fal yatafaddal alaina bi ibanati magana yayi wajen shafi bi da rabi a karshen littafin tafsiratul anam fi anna ilma wal imam da abubuwan da wasu ke cewa bid'a ne ya kawo yace ba bid'a bane ba an kasa ta gida biyar ba an ce akwai wajiba ma a bid'a wai wajibi ne sai an yi ta akwai mustahabbiya a bid'a akwai hasana akwai husaina hadda husna ma da a cikin bid'a yace ba wata bid'a mai ke duk bid'a bata ne haka ya faɗa to da yawan mutane ba su sani ba sai mutum ya ce maka shehu usman ya faɗa a cikin iya usunna ya ce an kasa bid'a gida biyar a'a shi shehu usmanu ka je ka duba ka gani wanda ya fara yin wannan shine Izzuddin bin Abdussalam a cikin littafin sa Qawaid al-Anam fi Masalih al-Anam ya dauko ya taqsimin bid'a kuma tun a zamanin shi da yawan nan al-Imam Shatibi a cikin al sam ya mai kata kata ta ba wata bid'a mai kyau da haka in ka je ka dauko zaka ga shi dan fodiyo a wajen wani ya ɗauko kuma za ka ga da zai faɗi maganar sai ya ce na ya ce ba ra'ayi shi ba ne an gane to da ka ba wata bida'a mai kyau in da bida'a ce ku duk bida'a bata ce wannan ita ce magana ta gaskiya malam yake cewa maqtal al-husayn kisan al-imam husayn min al-umur allati yana daga cikin al'amura wacce yalhadu shi'atu bihi yan shi'a suke fadatta kasirin da yawa wa yuhawiluna suna kokari min khilalihi karkashin matsalar faɗan kashe ta tashwiha tarihi hadhihi al-umma wato lalata tarihin wannan al'ummar wa ka'anna sira'a kai ka ce rigima da faɗa kad waqa'a yana aukuwa ne baina man yumassilu shi'ata tsakanin wanda yake bangaren shi'a wa huwa al so sun ɗauka cewa al Husaini shi yake bangaren wa shi'a wa yazidu da kuma wanda ke bangaren yazidu alladhi yumassilu ahlus sunnati wanda shine wanda suke goyon bayan ahlus sunna kafin da mu fara tattauna matsalan nan abin da suke fadawa magoya bayan su kai tsaye abin da suke cewa ma yazidu ne ya kashe al-imamu husaini da haka mu dinnan duk wani ahlus sunna jikan yazidu kuma yana goyon bayan kisan da ake ma al-imamu husaini da haka kamar duniya ta dare gida biyu yan shi'a na bangaren al-imamu husaini suna damuwa da kisan da aka yi ma jikan annabi su kuma ahalus suna suna bangaren wa yazidu sannan suna goyon bayan kisan da aka yi ma jikan annabi haka matsalar ke sai yake cewa haka za yi saurin shi'a shi'atu asira haka yan shi'a suke suranta wannan wato rigimar da ta faru bangarori guda biyu sai yake cewa innal husaina amma al-imamu husaina radiyallahu wa abda Sayyidin shugaba ne min sadati ahlus sunnati wal jama'a daga cikin shugabannin ahlus sunnati wal jama'a wa i'tiqaduhum fihi aqidar da ahlus sunna suke da shi akan al-imam Hussein jikan annabi Muhammad annahu mata shahida ya mutu yana matsayin shahidi kuma kaga shahidi Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne a wajen ubangijinsu ana azurta su fa'idan sannan al'imamu sai ne a aƙidar mu ya mutu yana mai arziki na lahira ba matsiyaci ba a karamahu kuma a wajen mu Allah ya karrama al'imamu Hussein bi shahadati da shahada wa ahana sannan Allah ya wulakanta qatilihi wanda duk yake ya kashe al'imamu Hussein ko yake da goyon baya gurin kisan al'imamu Hussein sai yace faqatluhu kisan al'imam husaini musibatun azima musiba ce mai girman gaskin gaske jau ana yin istirja'i inda ha lokacin duk da mutum ya tuna ta bi qaulihi azza wa jalla da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa bashirin lazina wa bashirin sabiri a yawa masu haƙuri bishara su ne wa allazina idan asabatuhum musibatu su ne wa'inda idan musiba ta same su iza yana daga cikin kayan aiki na sharaɗi iza asabatuhum min musibatun da musibatun na kira a siyaƙi na sharaɗi to tana nuna musiba duk girmanta duk kankantarta ko yaya take idan ta same ka kana musulmi abinda za ka ce kalu su ne wanda suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga wajen Allah muke kuma daga wajen Allah subhanahu ta'ala za mu koma to ula'ika irin waɗannan alaihim a kansu akwai salawatun min rabbi wasu irin salatoci daga wajen ubangiji ne yabo sannan wa rahama sannan akwai jin kai wa ula'ika humul mutadun to wayannan su ne shirye da haka manduki na aya kenan ko abinda ta faɗa mafhumi abinda za mu fahimta wanda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa duk wanda bai da wannan sifar na farko ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim to wannan yaban in baka cikin waɗanda in musiba ta same ka kuke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to baka daga cikin wanda Allah ke yaba na biyu rahama baka ciki sannan na uku in ana neman batacci a duniya to kai ne sahun farko dan ya ce wa ula'ika humul mutadu wayannan su ne shi ne. to shi yasa na Aisha annabi yana gyara fitila fitilar ta samu matsala ya yi istirda ita ce yanzu annabi ya ce mata ai kowane irin abu na musiba ya samu musulmi istirda ya kamata to sai ka ɗauki su wayannan mutanen ka gani ba istirda suke ba nan ne imanin su bai karfi ba amma wasu gurin da imanin su ya karfi wuta ake shiga an gane Shi ne yake ta amma shi'atu amma su yan shi'a fa yakfika ya ishe ka qaulul husaini maganan al-imam husaini da yake faɗa yace amma ba'du bayan haka fa innahu kuma dukka zai faɗa muku duk matsalar da zai kawo a littafin nan matsala kwaya ɗaya ce kawai zai kawo daga littattafan sunna duk matsalar da zai kawo daga littattafan shi'a zai ɗauko yace sun ce kaza ga dalili daga littattafansu sun ce kaza ga dalili daga littattafansu yana daga cikin illa da matsala da shi a cewa mabiyansu kamar yadda littattafan sunna ke samuwa ko'ina, littattafan shi a ba sa samuwa ko'ina. ina yanzu gobe na samu karamin yaro na bashi kuɗi na ce ka je can wajen malam adamu ko wajen malam musa mai littafi kaje ka siyo min littafin sahih bukhari ko ka siyo min muslim ko turmuzi da ya je ce akwai turmuzi za a bashi ya dawo amma yanzu duk dan shiyan da ke unguwar nan yanzu ka bashi kuɗi kace zai siyo maka usulul kafi wani ma bai ma taba ganin littafin baballanta na shi ka bashi kuɗi ya siyo ma to shine yake cewa amma ba da bayan haka fa innahu qad atana khabarun fazi'un labari mai firgitarwa ya zo mana Kutila muslim bin aqil an kashe muslim bin aqil wa hani bin urwa an kashe hani bin urwa wa abdullahi an kashe abdullahi bin yaqtur wa qad khazalana shi'atuna yace kuma in shi'an mu sun tabar da mu wa huwa a ƙasa shi nan yana cewa ma sanakifu alaihi fi hadal bas ba'asi abinda za mu tsaya akan sa cikin wannan binciken bi riwayati shi'a fushin da ruwayan yan shi'a kansu a cikin littattafansu bal inna ahadahum ɗaya daga cikin su ma qala lahu ya faɗa ga al-imam Hussein wal iyaz billahi Allah ka tsare mu yace ya Hussein abashir bin nar ya kai al'imam Hussein ina maka bishara ta shi ka shiga wuta ɗaya daga cikin wanda suka aika ya zo da zai mutu kuma ɗaya daga cikinsu ke faɗa mai haka ta ina maka albashi cewa sai ka shiga wuta sai yake cewa lida saboda wannan ne hammalatkum zainabu zainab ta ɗauke su binta ali radiyallahu anha ta ɗora musu mas'uliyata matsala na khizlan da husaini ta badda al husaini wa qatlihi da kuma kashe Al'imamin imam husaini kama satara kama yadda da sannu zaka gani fi hadal muktasar a cikin wannan littafin takaitacce alladhi dafa'ani abin da ya kuɗa ni ila ta'alifihi zuwa ga in rubuta wannan littafin al khaw yawan kutsawa fi hadal maudu a cikin wannan maudu wastigilali shi'ati da kuma wato amfanin da shi'a suke yi lahu ga wannan daman istiglalan mazhabiyyan wato yin dama ta gina mazhabar su ta'ifiyan wato na ɓangaren abinda ake ce masa ta'ifiyan na bangaranci ba'idan anil adl wanda ya nisanta dangane da adalci wal insafa da sanin ya kamata da haka akan ce al istiglal da ma'anin intifa'u bi ka amfani da wani abu sannan ka fa'idanci da shi ba tare da haƙƙi ba tare da wato kulawa da ƙa'ida ta haƙƙi ba da haka sai suke amfani da daman kisan al-imamu Hussein suna amfanuwa da ita wajen yada mazhabarsu ta shi'anci ba tare da kuma gaskiya ba sai yace yuqabiluhu ihmalu ahli sunnati sannan sai abin da yake fesin din wannan ya fuskanci wannan yuqabiluhu abin da yake muqabalantar wannan shine ihmalu ahli sunnati li hadha al-janib ahli sunna sun yi watsi da wannan janibi kuma ku duba da kyau ku gani a cikin waɗanda suke du'afi ne masu karantarwa ba kowa ya ɗauki ajandar shi a amalin ajandawa. ba ba su wuce kaso biyar ko goma cikin ɗari ba da yawa wasu tsoro ma suke su tattauna matsala a kansu da wani ganin yake in ya tattauna kamar zai mutu ka yadda ba wanda wala ba wanda zai kashe ka sai kwanan ka ya ƙare. kuma lokaci ya zaka mutu ko ba dalili sai ka mutu ko kuwa wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala littafi ne rubutacce in Allah ya yi zaka mutu sai ka mutu yasa ali bin abi talib da kansa yake ce alidulil maut an haife ku ne dan ku mutu kawai to kaga gashi yana faɗa cewa yuqabilu ihmalu ahli sunnati li hadha aljanib yayin da su suka mayar da hanyar wajen amfani da ita dan gina mazhabar su a daidai lokacin kuma maimakon ahli sunna su kalubalanci abin da suke yi wajen warwarewa cewa ba haka bane sai kuma a janibin mu kuma sai aka yi watsi da wannan matsalar sai zaman to kwata-kwata ba a damu da ita na sha faɗa na ci yanzu ya kamata a ce kafofin sadarwa da muke da shi kamar irin su sunna tv irin su manara tv irin su tv irin su afirka tv da zaran an ce maka watan almuharram ya fito kowace tasha ya kamata a ce ta karkatar da akalata wajen bayyana ma duniya wai me ya faru a wannan wata na almuharram sai ya zamanto kullum kana jin mas'uliya ta an kashe al'imamu sai ne amma daga janibi ɗaya kake ji kun gani watsi da wannan bangaren an gane ni kuma abin da ban yadda da shi ba ban yadda ba mutane na zaunawa suna sauraron karatu amma suna fama da wata shubaha kuma an kasa warware shubaha kada ka ba amfani ka zo kana karantar da mutane sunna amma kuma suna shakka akan sunnan da kake karantar da su karantar ba shi da amfani ba shi da amfani to shine yake cewa qad qasamtu hadha al-ba'sa na rarraba wannan binciken ila sittata fusulin zuwa gida shida الفصل الأول na نفركو أهل السنة وآل البيت رضي الله عنه alaƙar ahalin sunna da mutanen gidan annabi waye ta wani wannan binciken zai kasance mimma bahasai ne daga bahasi guda biyu bincike biyu al-mabhasul awwal bincike na farko manzilata ahalul baiti inda ahalus sunnati wal jama'a zai zo ya tattauna matsayin wa Ahalin baiti a wajen ahal sunnati wal jama'a zai zo ya tattauna ainihin wato wannan ita kadiya din an fahimta yi zai zo ya tattauna wannan wato kadiyar a wajen ahalus sunnati wal jama'a al-mabhasu thani bincike na biyu zai magana mawqif ahalus sunnati min qatl al-husayn radiyallahu anhu matsayin ahal sunna dangane da kisan da aka yi wa jikan annabi muhammad muna goyon baya ba ma goyon baya murna muke bakin ciki muke ko ka biyu za ka ji matsayin mu akan wannan matsalar alfasul sani fasali na biyu ma za ta arifa anil kufa mai ka sani dangane da kufa iraki wa fihi mabhasa ne a ciki akwai bincike biyu al mabhasul awwal bincike na farko al kufatu aqdu dar shi'a shine wato sansani na shi'a dama ba wacin yanzu ba almab'ath Sani su al-kufa mawtin al-gadar zai maka magana cewa kufa dama waje ne na yaudara idan aka tashi samun mutumin kirki daga can to zaka ga yana kai kololuwa haka in aka sake sake samun yan iska haka zaka ga suna kai kololuwa kuma gurin isanji shi yasa su al Abu Hanifa su al ahmad Ahmad ka ga sallah ya a kufa to a daidai lokacin kuma za ka ga duk wani bala'i da ka sani a addini da su jahamiyanci da kadiriyanci da masifa da bala'i to daga kufa ya fito daga can ya fito sannan alfasilu salisu fasali na uku a shi'atu zai magana a kan in shi'a wa alul baita radiyallahu anhu da kuma ahlul baita alaƙar su da su wa fihi a ciki akwai samaniyatu mabahis bincike guda takwas al mabahas awwal bincike na farko zai tattauna gadru shi'ati yaudarar da 'yan shi'a suke da shi bi ahalin baiti radiyallahu anhu da ahalin baiti na sha faɗa cikin 'yan kwanakin nan na ce duk musulmin da ka samu in ka samu mutum goma a cikin musulmi duk mutum goma nan ba wanda bai da labarin an kashe jikan annabi amma a cikin duk mutum goma da za ka samu na musulmi idan ka ce su faɗa maka sunan wanda suka kama al'imamu Hussein hannu da hannu suka kashe ta duk cikin mutum goma na musulmi kuma wallahi mutum biyu ba za su iya faɗa maka suwa suka kashe al'imamu na hannu da hannu ta yaya aka yi kisan al'imamu Hussein ya shahara amma ta yaya aka yi masu kisan ba su shahara ba ta yaya ta yaya aka yi kisan Ali bin Abi Talib ya shahara sannan da mai kisan ya shahara galibin duk wanda yake da labarin an kashe sayyidina Ali to yana da labarin Abdurrahman bin Maljam shi ya kashe sayyidina Ali ta yaya to zai zo almabhasu sani bincike na biyu kutubu ce littattafan yan shi'a ta ila al-husaini wacce ta kai zuwa wajen Al'imam imam husaini radiyallahu anhu bayan ya taho makka wato wasiƙun da aka ta aika masa ya tafi almabhasu salisu bincike na uku al-husaini yursil muslim bin aqil aiken da yawa muslim bin aqil ce ya tafi kufa almabhasu rabi al-husaini al-imam husaini ya tawajjahu ila kufati kafin muslim bin aqil labari ya zo masa ya ake ciki tashin da ya tafi iraki da kanshi al-mabhas al-khamis bincike na biyar zai magana akan al-gadru bi muslim bin aqil yaudarar da aka yi wa musulun bin aqil shi kanshi al-mabhas salis bincike na shida zai magana akan nuzulul husaini ardi karbala saukar da al-imam husaini a ƙasar karbala da haka za mu ga cewa riwaya san da ya ya tambaya ya ce masu mahazihil ard ne sunan wannan ƙasar aka ce masa alkarbu wal bala ya ce allahumma inni a'udhu bika min alkarbi wal bala'i Allah ina neman tsoron ka ka raba ni daga bakin ciki da bala'i almabahasu sabi bincike na bakwai zai magana akan man qatal al waye ya kashe al imam ba almabahasu samin bincike na takwas zai magana akan man qutila ma al husayn to wa aka kashe tare da al-imam Hussein min ahlul bait radiyallahu anhu daga cikin ahlul bait domin akwai mutane da yawa da aka kashe kafin al-imam Hussein ya mutu muslim bin aqil ya mutu amma baka ji labarin a bakin mutanen nan to an kashe muslim bin aqil sannan akwai tarin mutane da aka kashe a ciki akwai ɗan shi za mu ga akwai abubakar akwai umar akwai usman 'ya'yan al-imam Hussein akwai abubakar umar usman ya'yan hassan akwai abubakar umar usman ya'yan sayyidina ali kannan shi amma duk wannan ba za ka ji shi a bakin shi'a ba ba za ka ji ba sannan alfasulun rabi fasali na hudu zai magana akan sha'air al-husainiya sha'air take na abin da ya shafi husainiya ba a taba samu ba a cikin alkurun mufaddala yana daga cikin tambayar da babu wani dan shi'a da zai amsa maka ita a duniya ka ce masa dan Allah a cikin ahadul baiti tun daga kan Ali bin Abi Talib har zuwa kan Mahadi al-Muntazir wa ya taba gina Husainiya a cikin su shi da Imam Husainin bai ba Ali bai yi ba ko Hassan bai yi ba shi ma Husainin bai ba Ali zain al-Abidin ba wanda ya taba gina Husainiya shi yasa zaka ga Husainiya a gurin su tafi masallaci muhimmanci to zai magana المبحث الأول بنتكي نفرق الشعائر الحسينية شعائر الحسينية طقوس حنياتي لم تكن على أحد الأئمة بتكسن في أدامن الأئمة با. المبحث الثاني الشيعة سيتحدثون بدعة النياحة da sannu za su farar da bid'a ta kuka wallakmi da mari ko satuqbisuna bid'atin niyaha da sannu za ku farar da bid'a ta me eh yastahdithuna suna suna farar da bid'atin niyaha bid'a ta kuka wallat me da mari almabahasu sadis bincike na uku zai magana akan fatawa kibar ulama shi'a fatawar manya manyan malaman shi'a tu tujawwizu al'amala wacce take halatta yin aiki bi bid'atin niyaha da bid'a ta kuka wallat mi da mari wa gairiha da waninta المبحث الرابع بنتكينا هدو زي ما قال كما أكن عدم جواز التكبير وتحالة من تكبير ما التكبير شيني هو ضرب أعلى الرأس بالسيوف shine mutum ya samu kansa da takobi ko ka ya sharba masa ba kuna ganin suna yin haka ba to zai magana akan adamu jawazin tatbi rashin halaccin yin haka mutum ya dauke makami ya datsa ma kansa wa darbis salasili da duka da sarƙoƙi iza wajaba idan ya wajaba hatta hurmatu tashayyush wato keta alfarmashi an ci الفصل الخامس فصل magana رضي مغنى عن الشعائر الحسينية wannan shi'ar ta ke abinda ke nuna alamar addinin shi'a da sunan husainiya muharramatun bi ta shi'a shi kan shi haram ne da ruwayan in shi'a muwafaqatan ta dace li ahadis sunnati ga ahadis sunna wa fihi akwai samaniyatu mabahis bincike takwas al-mabahasu awwal hurmatin niyaha hatta ba a addinin shi'a abin da yake rubuta a littattafan siya wannan kukan da ake haram ne ba ba suna zaman makoki ba sai a ce wa an yi ko bakwai ne ko arba'in ne ko da sunan wa al sai ne? sannan al-mabahasu sani hurmatin latsam haramcin mari da ruwayoyinsu المبحث الثالث لبس السواد حرام ne sanya bakakin kaya fi ashura a ashura a cikin littafin su ba sannan al-mabhath ar-rabi kalimatun ila khatib kalma zuwa khatib al-mabhath al-khamis bincike na biyar an-nisa'u alaqar mata wal husainiyat da husainiyat al-mabhath as-salis man al-kadhib waye makaryace muhammad baqir sadar muhammad bakir sadar am tijjani ko tijjani samawi wani mutum ne asalinsa dan tunusiya ne yana da awa cewa shi dan tijjaniya ne an gane saboda haka daga baya wai yana kan tafarki na ahalin sunna kamar yadda ya faɗa amma an bincika a tarihinsa da ya ci ya yi karatu a jami'ar zaitun da ke tunusiya an ji an samu karya ne ba inda ya wannan karatu kuma wai bukari da muslim fa bai san su ba kuma yana malami babba sai da suka fara tattaunawa da wani sannan je sai bukari da muslim da waye da muwadda ya fara karantawa a mota to shine daga ba sai ya gane cewa tabarkin da yake kai batane shine sai ya rubuta littafin sun mata da yake sannan na shiryu sau da aka za ga suna wallafa littattafan da turanci ana raba akwai littafin sa hum ahlus sunna akwai littafin sa i'rasil haqqa akwai la'akunan na ma as akwai fasalu ahalin dhikr in kuntum la ta'lamun amma usmanul Kamis sun yi munazara da shi a tashar mustaqilla da ke ingila wajen halka goma sha biyu suka yi da shi da wani albalushi dan iran wanda daga ƙarshe usmanul Kamis ya tona masa asiri ya faffaɗi wasu maganganu a wasu muhadaratu aka zo zaman usman al-kamil yace ka faɗa yace bai faɗa ba kawai sai kulen din magana yace ka faɗa fa buhi tallabi kafar sai ya rasa yadda zai ya ce bai faɗa ba sai ya ce to bara kunna ma muryar ka kaji ka faɗa ya faɗa to wannan shine tijjani samawi da aka usman al-kamil ya hada littattafansa guda hudu shiha umma ala sunna fasalu ahla dhikr la akunanna ma as-sadiqin thumma tadaitu ya mai raddi a littafi da ya sa masa suna kashku jani an muhammad tijani samawi in ka karanta littafin kana karanta littafin za ka fahimci cewa daga siyar da malam usman al zai faɗa kasur sun shirkekin tikekin jahili ne da gaske ne malam usman al mun haɗu da shi akwai amma Allah bai kaddara mun yi doguwar tattaunawa da shi ba amma har yanzu akwai malaman mu da muke da alaka da su bayan mun dawo da izinin Allah ta hannunsa zan nemi yadda zan samu ittisali da shi da izinin Allah sannan al-mabhath samid bincike na takwas ash-shi'atu wa inkaruhum sawm ashura yan shi'a wa inkaruhum sawm ashura da inkarin da suke ga azumin ashura ba ana yi ba to inkarin da suke shin wannan azumin har a littattafansu ya tabbata ko bai tabbata ba sannan alfasul sadisu zai yi magana sawabu ziyaratul husaini ladar ziyarar al'imamu sani za ka ji ruwaya wacce ta fi karfin hankalinka a ce maka wanda ya je ya kai ziyara kabarin husaini daidai yake da wanda ya je ya kai ziyara daidai yake da wanda ya ziyarci allah a saman al'arshi wa bid'atin bina da kuma haramcin gini alal qubur akan kaburbura wa fihi mabhathani a ciki akwai bincike guda biyu al mabhath al awwal sawab ziyarat al husayn radiyallahu anhu la dan kaiwa al imam husayn ziyara almabahasu sani bincike na biyu bid'atul bina bid'ar gini alal qubur akan kabarbara alkhatima sannan zai cika Allah ka samu cika da imani wata tadammanu wato ta kunsa almustalqasu abinda aka yi talkhisi aka yi summarizing wato sakamako min hadal bahas na wannan binciken malam yace wa qad alzamtu fi hadal bahasi na lizamta wa kaina a cikin wannan binciken bi munaqashati shi'a da tattaunawa da yan shi'a bi ruwayatihim da ruwayoyinsu almudawwana wacce aka rubuta fi masadirihim a cikin asalin littattafansu almutaqaddima littattafansu da suka gabata wal mutaakhira da littattafan malamansu su na baya almu'tabara wanda ake rura da su wallati ya atamiduna alaiha littattafan da su yan shi'a ke dogara a kanta wa yatadawaluna sannan suke wato kai komo a kanta fiha a cikin ta bainahum tsakaninsu fi fusuli hadal bahasi a cikin fasallan waɗannan binciken da Ya yace ma adal fasl al ban banda fasali na farko allabi bayyantu fihi wanda ne bayani a cikin sa mawqifi mawqifa ahli sunnati min ahli baiti matsayin ahli sunna a wajen ahli baiti yace to in ba wannan babun ba da zan faɗi matsayin ahalin sunna ahalin baiti a wajen ya ce nan ne kaɗai na koma cikin littattafan suna na ɗiba kuma wallahi za ku ga ba sa iya tabbatar da falalan ahalin baiti sai sun koma cikin littattafan sunna dukkan littattafan sunna duka wanda ka ɗauka bukari ya ka ga su ya buɗe kitab na manaƙi sai ya kawo falalan fatima falalan ali falalan hasan falalan husaini sai ka samu muslim haka tirmidhi haka nisa'i haka ibnu majah haka abu da sai ka samu haka zaka gani littattafan nan sai ya ce wa man al husayn da wanda ya kashe husaini wa hasharana Allah Allah ka tayar da mu hu tare da shi malam yace as'alullah al-ali al-qadir ina roƙon Allah madaukaki mai iko an ya ja'ala hadha al-bahsa ya sanya wannan bincike khalisan tsantsa liwajin hilkarin danganin fuskar Allah gobe alkiyama ne yau malayin fa'umalun ranar da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba illa man a tallaha bi kalbin salim sai wanda ya je ma Allah subhanahu wa ta'ala da zuciya salimu Allah ka samu je da zuciya salimu to sai alfasul al'awwal ahalus sunnati wa ahalul baiti radiyallahu anhu alaƙar ahalus sunna da ahalul baiti المبحث الأول منزلة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة me matsayin ahalul baiti a wajen mu mu ahalus sunnati wal jama'a tunda za ka gaji yadda ka kai ga kaunan ahalul baiti kullum abin da suke ce maka nasibi me ma'anan nasibi wanda ya kafa adawa da gaba da mutanen gidan annabi yanzu tun kafin wannan muguwar aqidar ta bayyana a ƙasar nan an gane za ka samu cewa ake haifai ƴaƴa a sa musu Hassan a sa Husaini saboda ƙaunar da ake wa mutanen gidan annabi mace idan aka haifan mata yan biyu sai ta shiga gida kawai sai ta ce yan biyu na gaishe ku sai a ɗauko kuɗi a tara mata saboda ƙaunar da ake wa mutanen gidan annabi idan mutum yana so an haifi mace namiji ya sa ali idan ba a samu ali ba sai ya samu macen aliya a wancan zamanin kuma ba taɓa samu ba sai sa aliya a makwafin ne ali in ka ji binta ita cewa ta rasu idan baban ka ya malanci ya biyo ka bai kure ma gudu in kace burki kace baba dan binta ka kai haƙuri sai ya daga ma kafa saboda ƙaunar da ake a mutanen gidan annabi amma duk sun zo sun ce a wai duk ba san darajar arin bai ba kuma bai yiwa a girmama ahalul baiti sai an zagi abubakar da umar da usman sannan za a girmama ahalul baiti to shine yake cewa la shakka li ahalul la shakka anna li ahalul bait li ahalul baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ko kwanto babu lalle mutanen gidan annabi suna da manzilatar rafi'a matsayi madaukaki wa darajatan aliya da daraja madaukakiya min al-ihtirami na mutuntawa wa taqalidi da girmamawa inda ahli sunnati wal jama'a a wajen ahli sunnati wal jama'a haisu ta yadda ra'auna hukuka alal baiti yayin da su ahli sunna suke kulawa suke kiyaye haƙƙin ahli baiti allati shar'a Allahu lahum wata Allah ne ya shar'anta ta gare mu wa yuhibbuna muna san ahli baiti wa yatawallawnahum muna jibinta su wa yahfazuna fihim muna kiyayewa a cikin su wasiyata rasulillahi wasiyar annabi muhammad allati qala anha wacce annabi allati wacce annabi ya faɗe ta yau magadirkum ranar gadirkum ya ce udakkirukum allah ina haɗa ku da allah fi ahli baiti a cikin mutanen gidana wannan madiba ga nan sahihu muslim bi sharh an-nawawi kitabu fada'il sahaba babu fada'il ali radiyallahu anhu al-imam muslim babi ya bude akan falalar sayyidina ali idan haka wannan hadisin da annabi ya ce udakkirukum allah fi ahli baiti za ku ga cewa kafin nan sai da ya faɗi wasiya kan ƙur'ani sannan ya ce udakkirukum Allah fi alimati da haka wasiya kan littafin Allah ita ce babba wasiya a kan baiti ita ce karama duk wanda ya kiyaye wasiyar annabi babba shi shi zai iya kiyaye karama duk wanda ya babba ta tozarta a wurin shi karaman masu ta tozarta to sai ka ɗauko kai kiyasi yanzu a duniya tsakaninka da Allah tsakanin yan shiya da ahalus sunna suwa suka fi damuwa da qur'ani da littafin Allah wajen haddace shi da iya karatun shi da komai da komai sai kai muqarana to duk wanda ya kiyaye wasiyar annabi wajen kula da qur'ani wajen iya karatun shi da haddace shi shi zai kula da wasiyar annabi akan mutanen gidan shi wannan qur'ani ya tozarta a hannun shi haka ma iyalan gidan annabi sai sun tozarta a hannun shi wannan shine to shi yasa yace fahum su ahlul bait sune as'adun nasi ko su ahlus sunna sune mafi arzikin mutane bil aqd bi hadhihi wasiya da riko da wannan wasiya ta annabi sannan wa tatbiquha ko da kuma wa tatbiqiha da kuma ɗabbaka wasiyar fa yatabarrauna ma ahlus sunna muna barranta mai tabiqi shi'ati daga hanyar ɗan shi'a allazina galau wanda suka wuce gona da iri fi ba'a da ahlul a cikin sashin wasu ahlul baiti guluwan mufridan wuce gona da iri wanda yake ya wuce hankali tunda algulu wuce gona da iri mufridan wanda ya wuce gona da iri yanzu ba kuna kallon wannan na zare ba ya fito yake cewa ali sai da na ali Allah ya kara masa yadda ya ce duk duniya babu wani mutum da ya fi kowa daraja a wajen Allah in ba Muhammadu Rasulullahi ba ya da musa haka ya faɗa ba ma annabi musa da nuhu da isa da ibrahim ba su kai a daraja ba wannan fa kakkace a da larabci ne ai baka jin larabci baka gane ba tunda kai da kinki ne ka ki zuwa makaranta baka zama benci sai na teburin namun ungoku ko na shayi to ka je da hausa ya faɗa ya ne ya ba su kai shi daraja ba kuma ya ce haka Allah ya tsara amma ba zai faɗi inda Allah ya tsara haka Qur'ani ba kuma wannan kada ya baka mamaki debate yana nan mun da su akan cewa lallai Sa'ali bin Abi Talib Allah ya tsara musu yadda sun fi annabawa daraja akwai wanda muka yi da shi debate ne cewa ba ma wai maganan Abu Talib da ake maganan ya mutu ba musulmi ba ba maganan wai sahabi ake ba a'a shi kanshi Abu Talib din annabi yana nan to shine yake cewa min tariqin nawasibi mun barranta daga hanyar nawafi allazina yu'thunahu wanda suke cutar da mutanen gidan annabi wa bidunahum kuma suna kiyama suna kin su fa hal sunnati muttafiquna ala wujubi mahabbati ahli baiti ahli sunna duka sun haɗu cewa wajibi ne kaunar mutanen gidan manzon Allah da ka har abada ba za ka taɓa samu a littattafan mu ba zagin ɗaya daga cikin wanda yake da alaka da gidan annabi ba za ka taɓa samu ba sai ya ce wattarhim wata harimi isa'in da kuma haramcin cutar da su awul isa'ati ilahin ko munanawa zuwa gare su bi qaulin aw fi'lin ta hanyar magana ko aiki wa kutuba ahli sunnati walillahi alhamdu wal minna wato littattafan ahli sunna a cike take yace godiya ta tabbata ga Allah kuma baiwa na gare shi mali'atun a cike take wa zafiratun sannan tana da yalwa bi zikiri manaqib ahlul baiti da ambatan daladodin ahlul baiti misal kutubul hadisi kamar misalin littattafan hadisi wa da littattafan tarajum irin su littattafan mizanul eh, itidal na al zahabi irin su tarikul islam nashi irin su sayru alamin nubala duk zaka samu kowanne idan aka zo tarjama sa tarihi ake masa mai kyau sai ya ce wa gairi hada wani sai ya ce wasu aktasiru da sannu zan ala zikir ba'ad fada'il amirul ali da sannu zan takaita maka akan falalar ali bin abi talib sannan wa auladihi da 'ya'yansa wa ahfadihi da jikokinsa radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya kara musu yadda allazina yadda shi'atu wanda in shi'a suke da'awar al-ismata fihim cewa wai ma ma'asume ne ba sa kuskure kuma abin da zai baka mamaki ayar da suka kafa hujja da ita ba ita ce ayar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahal al-bayt wa tahirakum min to da wannan sai suka ce ahal al-bayt ma'asume ne suka ce matan annabi ba sa ciki sannan sai suka ɗauko wanda sanda ayar ta sauka bai ma zo duniya ba suka saka shi ciki an gani. suka ce matan annabi ba sa ciki saboda mata ne amma kuma na na fatima tana ciki tare da mace ce sannan a nan wayan ayar abu uku Allah ya faɗa inna ma yuridu Allah li ba ankum rijsa ya tafiyar da datti akan ku ɗaya kenan ku wa yutahhirakum min ya tsarkake ku tsarkakewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul bait tafiyar da datti wai tsahira kuma ta abu biyu amma da ya zo magana kan sahabbai fa abu guda biyar Allah ya faɗa idu yuga shi kuma nu'asa lokacin da Allah ya saukar da gingadi yana rufe ku a wajen yaki, amanatan min saboda aminci daga wajen shi san ko ana yaki ka ga mutum yana bacci Kasan san ta lafa mai kuwa ne ɗaya na biyu wa yunazzilu alaikum min as-sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama li tahhirakum bi ana akwai tatahir ana akwai tatahir amma a waccan ayar ta cikin suratul azab babu maganan amnu su kuma nan da ana maganan sahabbai akwai idhi yughashikum an-nu'asa amanatan min wa yunzil alaykum min as-sama'i ma'an litahhirakum kumbi. wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytan akwai a can akwai a nan ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام daure zuciyarku akan addini tabbatar da dagaloyinku abu guda biyar amma tare da haka Allah da ya faɗa abu biyar anan akan sahabbai sai suka ce su yi ridda bayan annabi ya bar a duniya wanda suka rage addini ba su wuce mutum tara ba a ala ra'asin wajen waɗanda suka zama kafare abubakar umar usman na na isha na nafsa duk suna ciki amma can sai suka ce ma asume ne to waye umuna suna faɗa cewa anna ahlus sunnati yakrahunahum suna kin su wayan sibuna lahum alada suna kafa kiyayya akan su to mu ba ma kafa kiyayya da su da haka ana nuna mun lokaci yayi zai fara na farko zai faɗi falalar amirul mu'minin ali bin abi talib ba mu sani ba watakila ko bukata in ta kai mai taƙaitacciyar tarjaman ali bin abi talib din idan mun zo sai mu ci gaba ko Allah ta'ala ya sa mu dace da haka wannan shine darasi na daya a cikin wannan littafi da izinin Allah wanda duk yake so ko akwai wasu masu kuɗi wanda sakon ma zai kai musu za su iya bugawa dan araba ma al'umma insha Allah za mu kokarin littafin ya shiga hannun mutane littafi ne da mai shi yace huququt taba ghayr ma'kus kowa yana da ikon ya buga littafin intisharin saboda muhimmancin sa Allah ta'ala kun ga yanzu irin wannan karatun da za mu samu kamar wasu adadi na mutane za mu yi tunani malam usman a ce misali ana saka karatun nan a nagarta rediyo a ce ko duk jima'a ta abu ne da zai amfani mutane musamman mutanen da ke ƙauyuka kuma wannan dama yana daga cikin abin da ita wannan mu'assasa ta ashabatul kiram ta sa wajen karantarwa akan abin da ya shafi inda ba za a iya zuwa a da'awa ba kaso ɗari na mutanen ƙauye tamanin da wani abu a cikin suna saurara rediyo yan birni ne ba ruwansu da rediyo inda kowa yanzu akwai waya a hannun shi akwai salula yana danne danne Allah ta'ala ya shirye da mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh